hoto na talatin da uku littafin Allah yana ba mu tarihin wani yaro da yake ta da gidan ubanshi ubanshi mai arziki ne kuma yana da gida mai kyau ɗan mai arzikin nan ya zo ya tambayi ubanshi ya ce a bashi rabon gadon shi ubanshi ya bashi yaron nan ya tafi wani gari yaron nan duk ya kashe kuɗin da uban ya bashi sadda yaron nan yake da kuɗi da yawa yana da abokai da yawa yanzu amma da bai da komi ya zama shi kaɗai kayansa duk sun tsufa ya fara shin yunwa yaron nan ya fara tunawa da uban shi yana da mutane da yawa waɗanda yake cidawa ba su da yunwa na tashi in tahi wajen ubana in ce mai baba na yi zunubi na yi lamfi ƙwarai ka ɗauke ni kamar lebaranka yaron nan da ya tahi wajen uban shi uban shi ya shi daɗi ƙwarai ya karɓe shi kuma da hannu biyu uban nan halilakin shi na ƙwarai ne in mun yi zunubi Allah yana so mu tuba mu komo gare shi in mun ka san mun yi zunubi ya kamata mu nemi gafara Allah yana mana gafara amma saboda haɗayan nan ta Yesu saboda shi ne Allah yake gafarta mana